الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيء بعندني ب كراتين لتاسيا الرد على الرافضة يا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذا كركش يا مطلب مشابهة المجوس كو yan lambe na da yan rafi da ganganiyar majusi shi na Allah kiyaye mu man ga wakila a magan ba'd shuttar ko ya sashiyan da na ji dai eyan wacce shi shi sarauni nan a mata yuna alayka wuna kan ki ce za ya da kashiya wanda ya sauki a wuyo walƙatu don gani bai to bi bayan faƙala wai za kunna bi aini man na hawahu igade hmm. yi gboro igade yi eye ya zana iye wa nuna fa'in da ko? fanu'idul bala raha'ad kani wuce ya rufe gaba layo suke wa ga gaba goyo nan wal jafa'a wafa'an amma lazu lamar ya zo ko alaza julakanci ana sai lega shi shi alkawli kango wal mihna wal minhatu wal mihnatu minha wal mihna bai ba ko ni macile ya lula kaga yi minha area to fal'aƙilu ya sadiru misla zafi zalikal lokaci zane yi hankali na wani da tunari minna shi tun lokacin ci waya tasgiru ma ya rido alayi min masu ibi duniya yana maga ya ji mini masu ba ishi wani ga can gifi washe da yi biya gan da tsanani na wa bala ya habe bala yushi waya ko wa ya ta'azza bi ma yusibuhu unci ma wa je nu ga shegun nu wona me ke je ga jimi nu je nu taziya ya masiba na ju min zalika ne wa yashtajilu yawma zalika bi mastata min sa'ati e fo unci ma da mu ji shagala ga ni be enu yi koyan ya kirki wala amali as-salihati be tun wangi shi na bi hasi sallallahu sallam ala so mi yomi ashura ibn anabi ya za ko dare ne za fi azun ya ashura nan fa bi kulli zalika yasrifu zamanu fi anwa'il qurbati lokaci ce daga lokaci zamanu la na etuyen wetun ba su ko asa an yuktaba ni muhibbi alil qurba e bavu a gaza na kadin ta ce zai je wa zama a nibi nan wala ya tafi zuli na da ya zaga ya fi wance laifin ni wa fela ɓugushe ba na wani ya ku wa fela bagiza na wal husni ko wa jira zana na Ka fili jahalati kim na jahili je jina in zalika min akhlaqi a lilbaiti ya bada jijiyar na su da lilbaiti tabi ahli albayti annabi zami nabi ba. wala min tariqin umar da min ya kwashi ba walau ka da zalika min taraikin la takhazatil ummatu yawma fat nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amin ko da an na ba wuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'umma bayne fon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jihadili nan aga fon tele aga jiki nan aga ji razana firgita egiti ko kashi mm. na bayne na wale gan ma manye gane gada wani kede a da gan ala ẹfọ iru ẹfọ e ata cici irunci na so egi ti yagbanyi kabara yi kakwajen su abe yi kanzan-kanzan oji gani ako tari gama ne yi ya an gaga aji tuni yannan ga mm-hmm. yi ba wuyi tun zamaniyar su abe a ne bi nibijin ga a ce yi na jin قال شيخ شيخ الاسلام ابن قال عقب ذكر ذلك زمن لتون النجينا وهذا كما زين لقوم اخرين كمن اولى بانين في ذنب تجي معارضه اولى في فيلين ko hmm. eh jiyan doce guda Allah oppose yan zanne shi mana kem na rashi da je fun e ashure e hmm. tigi hmm. a gengi chawo mu janzu wafia wa finu wa mu ko wọ́n tó bá ìyáàlì wọn mọ́dígẹ ìwé ní azùnbú dánà kó wọ́n fẹ́ tíyí wọ́n fẹ́ jíra àzánà wọ́n fẹ́ pógún ń gẹ́ ìwò fún kó ń jẹ́ àkẹ̀lẹ́wọ̀n fún fọ́gá fún muyaji shagala umajira zane bone fo iri na gawu sayyidina husaini ngoto ke min rafi da je je iri na ce gito sahabi bi mutunci fun wuce nan a dai zan ci da goye bone bona ya e je rafi da ga e e na suku. a feji kiyo a zake je opposite ube fataka za za liyomi ida ya fa da laifin idi wa aka zo fi zaril farahi a ce lawu filiyoyi ya gbafa wasu ruri ɗan biyan mataci da nimman amma in malikau ne minan na wasu bi almutasidi na alalusaini radiyallahu an wa alibaitigi in ma zaunce minin na wasu bi ba don na je na zami a muhammadu bo a ce na usaini wani bai ke zami rami wujo ba wa in ma minal juhali ko? Mm. ko ma mini ya ji a ilijo almukabilina lil fasadi bil fasad na zan wace ga ji ba na to abi ba nan wace a ta la jiki nan a ta la opozu nan ne fo kaza kaza kaza la ti yo to fo ya fe di shani fo kaza ngaza kaza je la me la jiki e la nye go to fo ci gu la fo e ni mo nwe fo kaza ngaza kaza je la jiki e la nye go to fo ci gu le fo e celebration zan do fo oro

ila nawasibu ne na kiga na zugun be jahiliji efwe a shira gada biya chanin mu a la me nim palawu kal khidabi kiriyan echidan be lali pajina walubsi jadidi diga tufu auro fe mina siya biye washi walikti hali gangani bai. tanzali dai. wa zi'i. annafaqat amma fe gato yin gici ba fe fe fe jibago ko yayi ni aji da zami aji har su babu na da hadisi ne ga manan doci ga fun ya ashira ga da miza ne ga jibago ya yalu nan to ko ajibago yi holi hadisi mun tin da asaliya wato bi khilafi matiya ta fe jiyan gici she ba wal hububi gani me yasu suji alkharija min al'adati an al'adati na wato a ɗogon yanki tijirin na shi da tufuwa fairin na shi da nimfairin na lawi na ju normal al'ada ne da ya jiya da before this day no wa ya faluna fi ma yufalu fil ayadi a caja jefo wuce je yiri na je jefo ya e idi ji na ma na efo e ni faji na wa yazumu na anna zalika min sunnati wal mutadi a caja fike da ganna min ya sunna buda be na da ya jire wa sunnatu tarku zalika kullihi ngato ne sunna wala yiri na patoya efo ashura gada be gada wuye gbama gada tigi zama gada jira zama gada fayin gbamo gada ginin fuza mọ́ gada ṣe azábẹ́zà yìí mọ́ wọ́n jẹ́ ẹranko gada pami yẹ́yẹ̀ di celebration yẹ́ dàjí ọjí bá rí kàmọ́ kó ẹga mm. e kí ẹkú e jí ìrótò dàtàzà kẹzẹ́mi gẹ́mi gọ́n bí ó sún mi àṣírà dàtàzà kẹzẹ́mi yẹ́yẹ̀ ẹ̀yẹ ẹkú ẹ̀yẹ jí ní fúnkún ẹ̀yẹ jí kẹzẹ́ pátá ẹni tí ó lè pátá bídíò adé ní bàwá níbi mọ́mọ́dú náà wọ́n náà wà ẹ̀zùn mi ní ko ya zuce ni ba miniya mm. ko ya fowuta da jaki donki ke ya ce su bai nufin timar tattagi a zalunci allah tattagi a abubakar kababo mm. ndo ci gala kusu a umaru kababo ndo ci gala shigi a aishetu kababo a tafiya wuce tagi a tafiya kusu a tafiya yi a ga kiyo a ga abokan bai umaru biya ishe ga ya di kiyo ga ya wudo ne fai ashure yana ipata idolala to zuluma sun ba da afo ka badi kwai ji gani ko, mm. to yana shi benin ga to yana ipata ulugwa wuje suna na bi mummudu fa'in na ulam yarid fi zalika shay'un yuta madu alayhi ga ya gandoro be daga ba annabi wanda sallallahu alaihi wasallam na rilaye tiye din nona yuta madu alayhi wala asarun sayu asar na matadu na mabiya yurjawi le na da suna ila an kala ibn taymiya ci ga habiba nu be ga sara wala iljalihim zin yawm ashura mm. ko mm. mausiman ka musimil ayat ila e yi efe ashura la lokaci ya ya gbafan da shi kayan kemnadiyar na ya foyi dishi nan wala furahi ko wa ulaika rafida jima ya taki zuna ma'ataman ulaje ya funa ga jikina efe ya gbanyi da jikiji na yuki muna fil ahzana fi jira sanaji wal atrah ko mm. gani bai gbanyi ji wakila taifataini mufti'a to rafida ji na ji eti gizai a ashure na to na wasibu ji na je zai gbazai a ashure na guba ba ali ba wa bi muhammadu ba bicici da bayi kharija a misunati azu daga sunna muta'ariduna lil khuruji ko mm. eh, muta'ariduna lil haraj wal jinah wal yako zanaji dàmúwa gẹ́nu yẹ báyìí bá jù ń lágbé wọ̀kọ́lá ibn al-qayyí mẹ́ gane jí makanta kó yẹ mẹ́tẹ́yìn yana ní wa ma hadith al-iftihal a ma hadith na ibe etiyan al-iftihal tanzali don wal adhan da ya gufu ta nigi ji wata toyi gani da ya gufu da tulare ji yau ma'ashura ya fi ashura na famin wadi ilkazabina ga hadisu wuce ɓata ga na zuci tubo wa ƙaba laumul akharu na zan wuce madabu a cikin jopoli tabe fasaka zuwa yau ma ta'allumin a ce fahimci laifoyin etan wa uzni da fara zanen ne, rafi da shi wa taifata mubtadi a ta taifa guba ba na to rafi da to na wasu buji za guba ba a nan biyan ta da ani sunna na jazu daga sunnonin wa amma ma yuka ani rafidati Amai mai gobe daga ba rafida jo min tarimi luhumil hayawanatil makula mm, ko mm. yau ma'ashura a gan e gina kan yadda ba na ji e gine fai ashura yan hatta ya kira'u ba masra'il husaini a gadin ta fi zama na kai ciyan masra'il husaini ya wu sai na husaini wani a ya sagu ba radiyallahu anu ga faminar jihala wato ne ba ta jahili ci jiyo wani uduhu ka ci gani bai yi eksan e, e, mai san gishi la ya fi kiru fi ibutuwa ila dalilin na je bukata ala dalili wata a ta gan na jaya hasbunallahu wa ni'mal wakil so ci gwayuta ma da labe zai ma ya ɓe tuci nan in ta kalamu sheikh bi nawa iktisarin e ga yan manya zuwa buddan ma ne ga ibn taymiya to ga ibn qayyim fa ta man jawo don wa ka bai ya zai taifa saru min an tuzkara ka bai wuyar rafi da shi undo kun saron wa ya tuye zuwa magana tufatul isna a shari'a ko ya adalawi muktasar tufatul isna a shari'a ya muhibbu dinil khasib min aji sunnatin nabawiyya ya ibn taymiya belita fi jina manna ya isani lai zahir ita fi je isani lai zahir wọ́n lè lítà sí méjì wọn aláwọ̀ pátẹ́ tí kíbò dọ̀lá látù bai gini na jira su daji a ɗeti wani magwaji dole ne gine shi ya ji yafe expose ya zashi nan ẹni mai fẹ́lá sọ́bí àníbí muhammadu ne yafe ji bayanu ya zashi nan kemi na mai yẹ kick against yan razana na rafi da je gizai fún ashura na a ṣe ga yafe ke kick against yan kiyo eh zai ginin funa mana alaikumus salam oh, alaikumus hmm. salam ke mangan fọ̀dọ̀ ihu yẹn rá sí ìdọ̀ṣùn láti kí ọ mú túlágán kọ́ ìjọkù tọ́lọ́rí yẹn wọ́n ti bá wọ́n ní àbílẹ̀ sani sokwawon salisu sokwawon zuwa gan lawali abakar sani umaru salisu yi usman yana hmm. ipanin na wani suna hmm? ce lashi shi bin gwami a yi wa abakar yare ya gwa madabe umaru yare inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna nufinci kunye ne da yi na ta matlabul khatima razaqana Allah husnaha ko wale ga ga khatima ganci karshe da litafi so kwazo bayige na khatim ga ja fil aliya mun da da litafi ne ga al matalib aliya nan annaw fil bakali anna aliya radiyallahu anhu kharaja yawman lil masjid na sayyidina ali ya fondo ci do masallaci wa kada aqbala ilayhi jundub ko hmm. ibn nusairin ga jundub ibn nusairin mabe wa rabi' ibn husayn wa ibn akhi hammam ibn husayn to rabi ibn husayn ke geye june ga hammam ibn husayn na wa kana min ashabil albaranis المعتدين المتعبدين كو inda mini zai shi ya ji ba da izanin fa'afdo aliyun wa hun ma'awu ila na farin sayyidina ali ce da zane fata wa da biyu da ba zan nuci fasura wili a cikin karba a shi da ba zan wuce qiyama na ci baro wa sallamu ne a cikin sallama at-tahiyya thumma qala man al mu zai yi zane jode fa qalu a أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين ذان وشيع من يشيع يا سيدنا علي أمير فقال له خيرا قال خيري وثم قال يا ولا يا نجي ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبتنا كلا مليا لام يا شيعي جيجو ke mala mille tabiya yan zane ji ya wani biyo yan fa bu saka la kaum haya zan ci biyo su zai fa aqbala alai jundub war rabi fa qala la ta'am ma slimatu shi'atikum ya amir al mu'minin qala fa sakata kiya la mai shi ya sayyidina ali fa qama hammam wa kana abidan mujtahid hammam ta da ke zamu yi abidi waji ijtihadu ne wani waji kokari da ibada da wani wa qala ngas aluka bil ladhi akramakum al akramakum al al baiti wa khassakum wa habakum me gnogan ebo ce na waye da ga nabi wace umaysa umade boye na lama anba'tana bi sifati shi'atikum ya ila bari yasifa shi yeji qala ga fasa umbi hukum jami'a ne yayin labari ganin nole shabesh tashayyu wuce bata ne kiyo daga bayan sayyidina ali da fara ga usman na ali da fara ga usman wasu ngoji yana ko mu ji be develop da dan wace ali afala ta ci abakar be mu bi bẹ́ẹ̀ develop da ẹ̀wọ́n ti àbọ́kẹ̀ rẹ̀ mọ́rú yìí káàkiri bẹ́ẹ̀ develop da ẹ̀wọ́n ti àjìbọ̀rọ̀ àbí sọ́ábẹ́ àníbi yìí bẹ̀ẹ́ ní bẹ́ẹ̀ develop da ẹ̀wọ́n ti sọ́ábẹ́ àníbi gbátá àti bíi àti àwútá kó sí àwútú kó sí àwútú àbà kó bẹ́ẹ̀ develop da hada àti kálítà bíi àfẹ́ láàpọ̀ mú ti ẹ̀jú lé kí hàrùn tí bẹ́ẹ̀ dẹ̀yìn nìlá yẹn nínú. daga dai gida ya felo ga mala imamul barbar ga bidiya ga ca muskana ji

ngama la yo suna rudu de la fan nge use as parameter tel ajnia ki yene igboro no da ne ga ta gboro ki onu ta da ta ba nu ga ta bu ama ki igboro wa ji ga zaka de je ka zan mai ne bulugwa mton chen euro ne ga count en bu no so ngoto ki alame shi yejo ووضع يدعو على على منكب همام وقال وشيعت وقال وشيعتكم العارفون بالله زي يسو كوينا العاملون بأمر الله نجي لكم بمن يسو كوينا آل الفضائل إذا نجي بفللنا الناطقون بالصواب كو نجي غني غني وانجنا ما كونهم القوة كو إن جنا ويكابو ملبوسهم الاقتصاد tufuwa ne fana wadda wa shi ya muhu mutawadu tabiya mai ikada lillahi bi ta'ati ya sako bi minati ko wa khudu ko wa khadu ilayhi bi ibadati amma da ya sako bi ibada jiya sako madu ko eh, madu mọ̀dú gáàbí na àbùsọ́rọ̀kùn a máa harama láwọn aléhìm aga ìdáhùn èlé yáàjì wadán kí ẹni sọ̀kọ́ àjàn aláàmù lọ́lúwá wọ́kìfí na smáàgùn alal ilmi bidinihim a mai latubashi da ilimi a nazalat anfusuhum nazalat kallazi nazalat minhum fi raha masiba ga je ajula kewa ga kemina Da gondo ci jawo nan ele da aji rida anillahi bil qada ele da aji su ko ga qada falawla al ajal allati kataba allah lahum an tastaqira arwahum fi ajsadihim tarfat ayni shawqan ila liqa'i allah ta'ala wasu sawab kai bona su ko da kai fa kane da jaji rayuwa nan

a gaji sallah da lokaci waje ubin sallah sai ne dajin a gabe da ya sabi a nabi to kuwa da gya a gawa yi mishi ya nabi muhammadu mutunce da gya ce jakar da su sai tana na isha ji bara a bai ci dai ejina na ciki ejina na isha kan zafi gangan ne ya ci dai a gaga da kiriki ta gandege ngai la zafi musamman jibo na ji zana mitu sai na yi na sai na li ga mi tabi a gwai kada ila mai ga gba yi ga lo aljanna sanu ne ja na yi ne ila yi ja ga gba yi da gaske ba ja le kene da ba ji ba ja ila yi ji a ga fa alkiyami ga dabe agba yi ga lo ade ze kene ne tungura so ko ci ga ku ya etin de de ci so ko ha ku ya je ja ji so ko ha ku ya zanu ci na ji tabiya wangi a ga ne egiye biye na ga lo tune ina yin bashi na ga sai na aliya ya lami to amma dukiyar shi a je gwaji kumusi 1 over 5 a ga 1 over 5 ya dukiyar zama na 20% ya dukiyar donon waga da 20 million wajen warin eh, kumusi 4 million waga hmm. da 100 million ọ̀gá 20 million wá húmù sí nole daga ba zo zuwa Lagos bai mini har ga man ko yi fita ce shi a jina bai je ebe ku musin ne dikinan eh bai a tafiya da lofi wale ya e a ga na ali ga kandoro ilime da wazo bambe shiya bambe rafi da jiri ko eh dai shauku ya so ko ina yi madana ganci mana yana kpata nan eh zai dai gugushe nin bane biyu ci ya maji kiyo a maji masu ba gani ba zai je ayin na kwa mai na abu ne ọzọ azumal khaliqu fi anfusihim ga mini sifa ajo na ali ya gare ga yawan sokoci wa sawura ma duna wufi ayuni duwa wani majisa kwane gaban biyi burabu fahum wal jannatu kamar ra'aha fihim ala araiki ya u ga zahuci shi a da aljanna cewa ga zai gali yana dace a da aljanna ya gwa kwakakin nan wannaru man ra'a fa hum fiha mu'azzabun me en ci mazuku e eh, lule ke wa ga da ya bo to e jitu azaba ne bugu e eh, bitina mai lutu ya gina aljanna musallat hmm